alhamdulillah suka godiya da tsofi maka ga Allah wanda ya sanya kwanuka na alkhairi zuwa ga bayansa sannan ya tanadan musu cikin waɗannan kwanaki da watanni na alkhairi ya tanadan musu nau'uka daban-daban na ni'imominsa da kuma abubuwa daban-daban na karimci zuwa gare su da kuma dukkanin alkhairi wanda rayuwar bayi rayuwarsu take bukata na duniya da na lahira ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya wanda shine marin jayi kuma shine mai gafara haka kuma na ce da cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne zaɓaɓɓe daga cikin bayansa. Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa tsalkaka masu daraja bayan haka yin uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin abin da Allah yake so da kuma nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake a nisanta sannan mu sani cewa a halin yanzu nan da muke ciki muna cikin watan sha'aban ne wanda wannan wata na sha'aban wata ne wanda ake fara shirye-shiryen ramadana a cikinsa wata ne wanda bayan Allah suke ƙoƙarin shirye-shirye domin fuskantar watan da ke zuwa nan gaba na Ramadan. Shi yasa an shar'anta irin ayyukan da aka shar'anta a cikin watan Ramadan, to an shar'anta mana su a cikin wannan wata na Sha'aban, kamar azumi, kamar yawan karatun Alƙur'ani, kamar yawaita ayyukan alkhairi daban-daban domin yin tanadi da shiri da kuma ƙoƙarin tarbon watan ramadana da ke tafi kuma domin rayuka su koma su dawo zuwa ga kyautatuwar da'a zuwa ga Allah mai rahama Ubangijin bayi gaba ɗaya. Domin nacewa da ibada cikin wannan wata na sha'aban zai taimaka ma mutum ya ji sauƙin ibada idan Ramadana ya zo. Yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban da yawaita karatun alkur'ani a cikinsa zai sauƙaƙa ma mutum samun haka idan ramadana ya zo musamman yanzu da yake ana cikin zafi ila ramadana ɗin bana zai zo cikin zafi idan mutum ya ɗabi'antu da yin azumi banda azumin da ake yi kafin yanzu kuma yanzu mutum ya ƙara matsa lamba da yin azumi cikin wannan wata na sha'aban to zai sauƙaƙe masa ko da ramadana zai zo jikin shi ya saba ba zai ji wahala ba bai ɗaya da wanda bayan azumi sai ramadana ya zo sai haka in an fara azumi kamar raina ya fita har dai in ana azumin cikin zafi saboda me saboda jikin shi bai saba ba to yin azumi da yawa a cikin watan sha'aban kamar tanadi ne da shiri da rihazal mutum ke yi domin fuskantar watan ramadan da ke zuwa yasa Anas dan Malik radiyallahu an yake cewa musulmi sun kasance idan watan sha'abani ya shigo to za a ga sun rungumi alkur'ani za su yi ta karanta alkur'ani za su yi ta karanta shi wanda ke sauke alkur'ani cikin sati ɗaya to idan ramadana ya zo zai kokari ya sauke cikin kwana uku wanda ke sauke shi duk wata idan sha'abana ya zo zai kokari ya ga cewa duk sati ya sauke wanda yake saukewa kila duk bayan kwana talatin da wani abu to zai kokari ya ga ya ƙara ƙara yawan himma na karanta alkur'ani din haka musulmi suka kasance a zamani da suka wuce sannan za ka ga <coughs> masu dukiya daga su suka yi ƙoƙarin su fitar da zakka a cikin wannan wata na sha'aban domin su taimaka ma masu rauni da talakawa su ji daɗin shiga watan ramadan masu hannu da shuni daga cikinsu za su fitar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da su ya azurta su da shi domin su ba masu rauni daga cikinsu domin su ji daɗin fuskantar Ramadan domin kowane mutum zai hijin daɗi a ce Ramadan ya same shi yana da abin da zai ci a gidansa ba ana nihin wai ita zakka cikin sha'aban ana nihin kowane wata kake hissuwa a'a kamar yadda suke shi a bani ba a'a sukan yi iya kokarin su ga cewa shi dai watan sha'aban sun yawaita alkhairai a cikinsa in kuma dama cikin sha'aban suke fitar da zakat to za su yi kokari su fitar da ita cikin lokaci domin mi domin su taimaka ma masu rauni domin su samu damar shiga ramadana a cikin walwala a cikin daɗi a cikin farin ciki wannan yana daga cikin ɗabi'un mutanen kirki kamar yadda Anas ɗan Malik ya faɗa radiyallahu anhu shi yasa ma har ake faɗa ake cewa shaharu sha'ban shahrul qur'an kamar yadda ake ta shahrul ramadan shahrul qur'an shi ma watan Sha'aban ana an ambace shi da haka cewa watane na karatun alqur'ani domin ana son a yawaita karanta alkur'ani ciki domin mi domin idan mutum ya yawaita karatun alkur'ani a cikin sha'aban to zai samu saukin yawaita karanta shi idan ramadana ya zo bai dai da wanda baya buɗe alkur'ani sai ramadana ya zo ba ka ko ramadana din ya zo ba zai iya yin komai ba saboda ni yana buɗewa yana hara sai ya kaga ya hara an gaji saboda ni cikin bai saba ba ko da ya fara bai ko karanta ko hizo guda ba sai ga idanu ne sun fara jiri jiri sai ya kama ganin duk ya gaji da kallon Qur'ani bari ya huta babu da yanda za a iya iya zaunawa ya yi wani karatu mai tsawo saboda mi jikin bai saba ba amma inda ya saba ya yi training na yawan karanta karanta alqur'ani to idan ramadana ya zo ba zai samu wahala ba yasa cikin magabata an an samu wa'anda idan sha'abana ya zo to sukan taƙaita hidimominsu na yau da kullum kasuwancinsu wasu abubuwa suke yi na zirga-zirga duk za su taƙaita su za su rurrufe wasu al'amura nasu domin mi domin su samu damar samun isasshen lokaci su fara yin ibada da yawaita azumi da yawaita karatun alkur'ani shirye-shiryen kahin zuwan ramadan cikin magabata da aka samu da irin wannan ɗabi'ar akwai irin su Umar bin Qais al-Mula'i an samu yana daga cikin waɗanda suke da irin wannan ɗabi'ar idan watan Sha'ban ya zo yakan rurrufe wasu wuraren kasuwanci nasa da wasu wuraren kai komonsa yakan takaita zirga-zirgarsa <coughs> domin ya samu isasshen lokaci da zai bauta ma Allah ya yawaita azumi da yawan al alkur'ani a cikin wannan wata domin shirin shiga Ramadan to haka mu ma ake so mu yi ƙoƙari wannan wata na sha'aban mu raya shi da ayyukan alkhairi yawan karatun alkur'ani yawan azumi domin shirin abin da zai zo na ramadan saboda haka shi yasa in ka dibi hadisai da dama sun yi nuni ga cewa <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban har ma ba a wani wata a cikin watannin shekara da manzon Allah yake yawaita azumi da yawa cikinsa in ban Ramadan kamar Sha'aban har ma an samu a wasu riwayoyi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumci Sha'abana gaba daya ko kuma yana azumce shi gaba daya sai dan kadan in banda Ramadan babu wani wata da manzon Allah yake tsananta yin azumi a cikinsa kamar wannan wata na Sha'aban kamar yadda Usama bin Zaid aka samu daga gare shi yake cewa qultu ya rasulullah walima lam araka ta sumu mina shuhuri ma sumu fi sha'ban yake cewa ya manzan Allah ya aka yi banga kana yin azumi da yawa a wani wata ba kamar yadda kake yin azumi da yawa a cikin wannan wata na sha'ban in dai da ramadan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba shi amsa shi Usama bin Zaid da cewa zaka shaharun yaghfulu nasu an bayna rajabin wa ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda yasa shine wannan wata ne wanda mafi yawa mutane suke shagalta daga gare shi wata ne wanda yake tsakanin Rajab da Ramadan don haka shi yasa nake tsananta azumi gare shi domin tunatar da mutane su gane muhimmancin tsanantawa da yin azumi a cikin wannan wata na Ramadan kuma ya ƙara tunatar da su na babban bako da za su karba ba da daɗewa ba shine Ramadan. Daga wannan hadisin ya tabbatar muna yadda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam yake yin azumi da yawa a cikin wata Ramadan. Sai manzon Allah ya sake ba da wani dalili yake cewa wa huwa shaharun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. yace dalili na biyu da yasa nake yawan azumi a cikin watan sha'aban watan sha'aban shine watan da ake ɗauka ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan wata cikin wannan wata ake tattara ayyuka na bayi mala'iku su je su yi reporting a wurin Allah subhanahu wata'ala da fayilulluka na ayyukan bayi a cikin wannan wata ake yin haka kisa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dalili na biyu da yasa nake yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban shine wannan dalilin wata ne wanda ake ɗaukar ayyukan bayi zuwa ga ubangijin bayi shine Allah subhanahu wata'ala yace wa uhibbu an turfa'a amali wa ana sa'im ni kuma ina son sadda za a ɗau aiki na wurin Allah ke zan ina ɗauke da azumi lokacin da mala'iku za su ɗauki fayil ɗina zuwa wurin Allah for review ya zama a daidai wannan lokacin ina ɗauke da azumi shi yasa manzo Allah yake yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban tare da cewa Allah ya san abin da bayi ke aikatawa ba sai mala'iku sun ɗauki ayyukan sun kai mishi ba amma wannan wani abu ne Allah yake koya muna na yadda ake tafiyar da al'amura Allah baya buƙatar sai an ba shi brief na wani abin da wani ya aikata ba irin shugabannin Najeriya bane kaga shugaban kasa dole ne ya dogara wurin samun information ta hanyar mukarrabansa ta bangaren tsaro ya samu bayani ga wanda ya nada shugaban tsaro ta bangaren harkar lahiya yana jiran ya samu bayani ta hanyar wanda ya nada shugaban harkar lafiya haka nan harkar ayyuka haka nan ayyukan tafiyar da gwamnati wani akwai wakilin da shugaban kasa yasa wanda gare su yake samun rahoton abin da kasa take ciki kuma inda za su koye ba su gaya mishi ba shugaban kasa ba zai iya sani ba abinda suka gaya mishi shi zai iya sani in ma suka koye mishi gaskiya ba su gaya mishi ba to za su aza shi akan karya saboda ni saboda yana aiki ne da abinda suka gaya mishi haka gwamna yana da kwamishinoni da ya kawa da wakilai da masu ba shawara kuma wani bangare gwamna na samun bayanai ta gehen su idan bangaren tsaro ne sai shi ku kira min wani shi a shugaban tsaro kai ni ake ciki idan ɓangaren lahiya ne ya ce ina kwamishinan lahiya idan ɓangaren ilimi ne ya ce a kira kwamishinan ilimi idan bangaren harkar noma ne ya ce ina kwamishinan gona kaga bai iya samun wani bayani sai in ya neme su suke briefing nashi suke gaya mai abin da jiha take ciki kuma yana dogara da abin da ya ci gare su amma shi Allah kaga ba haka yake ba shi baya bukatar sai mala'iku sun yi briefing nashi ga abin da zai je ya dawo na ayyukan bayi amma koyi ne Allah yake son ya koya mana wata tarbiyya na yadda ake tafiyar da abubuwa yanzu ba gashi nan tsarin tafiyar da mutane haka nan ne ake yi ba to saboda haka cikin wannan wata Allah subhanahu wata'ala ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa gare shi manzo Allah ya ce daga cikin dalilin da yasa nake son yin azumi da yawa a cikin Sha'ban saboda ya zama ko da za a ɗauki aiki na a kai ma Allah a wannan lokacin ina ɗauki da azumi saboda haka haka nan kuma idan ka dibi hadisin ummu salma matar annabi sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito daga gare ta take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lam yakun annabi sallallahu alaihi wa sallama yasumu min as-sanati shahran tamman illa sha'ban yasiluhu bi ramadan take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk watannin shekara bai taba yin azumin wani wata gaba ɗaya ba in ban da sha'aban sai ya sadar da shi da ramadan kaga wannan ya ƙara tabbatar mana cewa manzo Allah yana yin azumi da yawa a cikin ramadan har ma ga riwaya cewa yana azumi ma watan gaba ɗaya ko kuma yana yin mafi yawan watan sai ɗan kaɗan to kaga wannan ya nuna muhimmancin yin azumi cikin wannan wata na sha'aban saboda haka dalilai da yawa suna nan waɗanda duka riwayoyi ne wayanda aka ruwaito haka nan in ka dibi abinda aka ruwaito daga abi salama bin abdurrahman radiyallahu anhu yake cewa na tambayi aisha matar annabi sallallahu alaihi wa wasallam radiyallahu anha game da azumin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. mi aisha ta gaya miki sai aisha take cewa لم أراه sa'iman min شهر قط أكثر min siyamihi من شعبان take cewa ban taba ganin manzan Allah yana yin wani yana yin azumi da yawa a cikin wani wata ba kamar yadda yake yin azumi da yawa a cikin watan sha'ban kaga wannan ma ya ƙara tabbatar muna hadisin Aisha ya ƙara tabbatar muna yadda manzon Allah yake ba azumin wannan wata na sha'ban muhimmanci har ma take cewa kana ya sumu sha'abana kullahu kana ya sumu sha'abana illa qalila ya kasance yana azumta sha'aban gaba ɗayansa ya kasance yana azumta sha'aban sai dan kaɗan daga ciki wani lokaci to wannan dai duka yana tabbatar mana muhimmancin yin azumi da yawan karatun alkur'ani a cikin wannan wata na sha'aban dan uwa musulmi mu sani shi yasa addinin musulunci ciki yake da alkhairai kun ga yanzu muna cikin shaban duk waɗannan falaloli da muke faɗa na sha'aban ne kawai ba mu ko kai ga na ramadan ba yanzu nan gaba kaɗan za mu shiga ramadan mutumin da ya yi ƙoƙari ya yawaita ayyukan alkhairi a cikin wannan wata na sha'aban yana ƙarewa sai ga ramadan ya faɗa ramadan ya yawaita ayyukan alkhairi a cikin ramadan ana tsara Ramadan ga fiti Shawwal wanda za a yi wanda manzo Allah ya ce wanda ya azumi Ramadan ya biyo baya da azumi shidda cikin Shawwal haka yake kamar wanda ya azumi shekara gaba daya ana nan ana nan sai ka ji an fara shi anan kwanakin aikin hajji sun zo wanda suka samu zuwa aikin hajji da ma wanda ba samu zuwa aikin hajji ba ana nan gida ana nan ana nan sai ka ji an ce yau Arafa yau daren sallah ranar Arafa sai ya zo ga hadisai da suka yi bayani falala da alkhairin da ake samu ga azumin ranar arfa ga wanda ma ga wanda bai je abin na aikin hajji ba to gaba ɗaya in ka dibi shekarar ta musulunci dauke take da ayyukan alkhairi ana gama wannan sai wannan ana kare wannan a shiga wannan babu lokacin da musulmi zai zauna yofi babu wani aikin alkhairi da yake aikatawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba annabi ya ce dukkan al'umma ta sun shiga aljanna ba ma za su shiga ba sun shiga aljanna annabi ya ce illa man aba sai dai wanda ya kiya an ka ce wani ga aljanna ya ce ban su sabai suka yi mamaki wa manya ya aba ya rasulullah manzo Allah akwai wanda za a ce maga aljanna ya ce ban so annabi ya ce man aba da halal janna wa man asani a aba wanda ya min da'a ya min biyayya yi abin da ce to kamar ya shiga aljanna ne ke ma aka ce ya shiga ba ma zai shiga ba kamar ya shiga duk wanda ya rayu ya yi da'a ga Allah ya yi da'a ga manzon Allah ya rike sunnan manzon Allah bai bi bid'o'i ba bai yi son rai ba komai yana kokarin ya sanya annabi yayi yayi to wallahi yana da tabbaci yana da garanti daga Allah subhanahu wataala in dai ya rayu akan haka kuma yayi haka don Allah kadai to tabbas Allah baya saba alƙawari yasa manzon Allah ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna ko sun ma shiga sai wanda ya kiya yace bai su wane ne ya kiya annabi yace man ada ani da khalal janna wanda ya mini da'a to ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba mini ya kiyan abinda nace yayi abinda ya ga dama to haka yake kamar wanda aka ce ga aljanna ga wuta ga hanyar wuta ga hanyar aljanna yace shi a gwada mai ta wuta nan zabi an ka ce ga aljanna ya ce kada Allah ku yi ta batu ku raba ni da ita ban son aljanna wuta ina hanyar wuta ku gwada ni to haka haka yake kamar haka ne mutumin da ya kirin manzon Allah yayi wa da ya ga dama to kamar ga wuta ga aljanna yace ba ya so aljanna ya zabi wuta Allah ya tsare ni yasa cikin addu'o'in da magabata suke yawan yi kamar yadda aka ruwaito shine suna yawan roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu watan Ramadan musamman idan aka kawo irin wannan lokaci suna yawaita addu'a Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allah ka kai mu Ramadan Allah ka nuna mana wata Ramadan saboda sun san irin alkhairin da daga raba da watan Ramadan yake dauke da ita haka mu ma mu yawaita addu'o'i musamman yanzu mun kawo kusan karshe karshe wanda yan kwanaki suka rage muna ko yan makonni suka rage zuwa Ramadan yana da kyau mu yawaita addu'o'i ya kai mu Ramadan cikin koshin lafiya da ya bamu lafiyar yin ibadodi a ciki ya bamu wadata kuma ya bamu aminci da yin ibadodi a cikin Ramadan wannan yana daga cikin abin da magabata muka samo da gare su tun daga sabai da masu bi musu da masu bi musu da masu bi musu dukkanin karnoni da suka wuce mutanen kirki suna yawan roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ya nuna musu Ramadan kuma ya azurta su su samu damar yin azumin su samu damar yin iyamun laili a cikin ramadan su samu damar yin ayyuka daban-daban kama daga karatun alkur'ani sadakoki da sauran ayyuka daban-daban na alkhairi mutanen kirki suna yawan roƙon Allah akan ya nuna musu haka to kaga kai ma kada ka bari a barka a baya ba karamin alkhairi bane mutum ya samu kansa a cikin watan Ramadan ba karamin gara sa bane ba karamin gata Allah ya yi maka ba ka samu kanka a cikin Ramadan saboda ni saboda alkhairin da zaka samu kuma shikenan sai wata shekara wata shekaran ma kana kai ba kai baka sani ba yanzu nan da muke ciki saura yan kwanaki kaɗan kafin Ramadan baka san iyakan wanda ba za a yi Ramadan din da shi ba to kai ka kai ta roƙon Allah ya sa kai a yi da kai kai ta addu'a kai ta addu'a saboda haka mu yi ta addu'a Allah ya nuna mana Ramadan kuma ya sa mu gani shi cikin koshin lafiya da aminci da wadata da imani cikakke kuma ya ba mu ikon tsayawa tsayin daka mu yi azumin nan kamar yadda yace mu yawaita karatun alkur'ani mu yawaita sallolin dare mu yawaita sadakoki mu yawaita sauran ayyuka na alkhairi wayanda za su sa mu samu yardarsa saboda ka yan uwa ayyukan alkhairi ba su da kadan mu yawaita su mu yi kokari kada mu yi sakaci tsakani da Allah muna da sakaci musamman ta huskar abin da ya shafi ibadodi wayanda ba na farilla ba mafi yawa mu a yau mun dogara kawai ga sallolin mu na farilla kawai sai ga mutumin da ya faɗi azhar la'asar magariba isha isbayin shi gane ya kai shi ya kai har ma ana lisawa cikin wayanda sun kai kowa kokari a wannan zamani namu wanda kuma wannan ba karamin illa bane wayannan ibadodi da ake yi wayanda ba na farilla ba su ne za su taimaka ma mutum ya tsallake ranar alkiyama babu yadda za a yi mutum ya fi jarabawa a makaranta ya samu grade mai kyau idan bai da assessment idan bai da assessment wanda suka yi makaranta ta zamani irin wadda ake ba da grade cikin ku sun san da haka babu yadda za a yi ko a sakandare ko a jami'a ka samu da grade mai kyau idan kana zero assessment ba da da maki ko guda na assignment da test da sauransu ka da maki ko guda a zo a yi jarabawa over 100 ka ce kana son ka ci A ko B abu ne mai wahala saboda ba zai yi ba amma in kana da assessment ga makin test test da ka yi ga makin ka na assignment assignment da ka yi suna da maki 40 idan ka je jarabawa kila suna da maki 60 in ka hada da abin da ka samo ga assessment ɗinka da abin da ka ci ga ainihin jarabawa sai ga ka take ka samu grade ɗin da kake so to ibadodin nan haka suke eh an tai lahira ayyukanka na farilla inda ka samu rauni ba su ba to za a ɗebo wa'annan ayyukan na nafila sai a cika maka sai ka tsallake to in ba ka da suwa ya za ka yi kaga sai ka yi tsaye da zara an auna azhar ɗinka la'asar ɗinka sallolinka na farilla in awo bai kai ba ba su kai ba ka ɓata wannan azor wurin tunani ka ɓata la'asar ɗinka kana sallah amma kana lisahin bari in sauri in gama in yi kaza ka ɓata subahin ɗinka wani ma kahin ya gama sallar isha cikin sallah guda yana rabka mata uku lokaci guda saboda zuciyar ba nan take ba yana sallah amma zuciya ta yana Lagos daga Lagos ya yi Abuja daga Abuja ya yi Kano kahin ya gama sallar azhar duk ya yawo ta Najeriya da zuciya ta to ya kake tunanin irin wanka sallar in an ta lahira an ka aza ta ga mizani ta cika ma'auri Ina da waya to idan kana da irin ayyuka na nafila kai sallolin nafila azumman nafila suna za a ɗebo sai a cika sai ka wuce to in babu suwa kaga in ba a hankali ba fail shi ko wanda ya zama fail lahira kowa ya zama kuma dai so ya zama misali gare ku tun in dai har anan duniya ma mutum ba zai iya cin jarabawa wanda yake so ba sai in ya hada da wa'annan abubuwan shi yasa a makaranta ake yin assignment a yadda tsayi assessment sai a hada da jarabawa to haka lahira haka nan a dai kwaikwayo ne na lahira ake yi to wa'annan ayyuka mu yi kokari mu inganta su ayyuka ne wai su ne za su taimaka mu ayyukan mu na alkhairi saboda haka wannan wata na sha'aban mun dai ji kaɗan daga cikin abubuwa da alkhairai da ake son mu aikata ciki mu yawaita azumi mu yawaita karatun alkur'ani da sauran abubuwa wannan shine abin da Allah ke so Allah ubangiji ya ba mu ikon yi Allah ya nuna mana Ramadan Allah ya kai mu Ramadan cikin lafiya da imani da wadata da koshin lafiya kuma ya ba mu ikon tahi tsaye mu yi ibada tukuru a cikin wannan wata kuma ya karɓa muna kuma ya samu cikin bayansa da zai gafarta mai idan ramadan ya zo alhamdulillah alladhi ja'ala mawasim alkhairat nuzulan li'ibadihi alabrar wa hayya'a lahum fiha min asnafi ni'ma min asnafi ni'amihi wa karamihi kull khairin خير midrara wa ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار أما بعد أيها الناس فإننا الآن في شهر شعبان وشعبان مقدمة لرمضان يشرع فيه ما يشرع في رمضان من صيام وقراءة للقرآن ليحصل التأهب ليحصل التأهب للتلقي رمضان وترداد النفوس لطاعة الرحمن قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها أكبوا على المصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان كان يقال شهر شعبان شهر القرآن وكان عمران بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق آه، أغلق هانوته وتفرغ لقراءة القرآن وأخرج أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ولم لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وفي مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ولم أره سائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا وفي الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا صححه الألباني أما نصف شعبان ففي فضله أحاديث ضعفها أكثر العلماء اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد عباد الله ومن أدعية سلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه عافين معافين سالمين غانمين آمنين اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه عافين معافين سالمين غانمين آمنين اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه عافين معافين سالمين غانمين آمنين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق عبادك أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى اللهم وفقهم في كل أمورهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وفعلا حميدا وهيئ لهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا بالإيمان واليقين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبقارنا ما وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا السلام إله إلا الله 父母。 الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله